Wani mutum ɗan ƙasar Afirka ta kudu na cike da farin ciki a sakamakon sake ido hudu da ya yi da motarsa wadda barayi suka raba shi da ita har na tsawon shekaru ɗaya-ɗaya har ishirin da biyu. Ɗan kasuwar mai zama a jihar Pretoria ta Afirka ta Kudu mai suna Derek Gosson ya samu wani kira ne mai ban mamaki ta lambar waya daga wani jami'in 'yan sanda mai suna Kwakwa Ntokola sati biyu da suka gabata dangane da wata mota ƙirar Toyota wadda aka ƙira a shekarar 1998 mai launin tuka kamar yadda mujallar Africans Build ta rawaito. Mutumin da aka sacewa motar mai suna Gosen dai ya ba da rahoton sace motar da aka yi masa a shekarar uku, wanda ana cikin haka ne sai kwatsam 'yan sanda suka kama wata mota a cikin aikinsu na binciken kan hanya a arewacin lardin Lampopo. Amma ko da aka duba an goge lambar da ke rubuce a jikin injin wannan mota. Dan sanda Intakola yana ce dan irin aikinsu da kuma dabarunsu na 'yan sanda har sai da ya gano mai wannan mota wanda ke zaune a jihar Pretoria kamar yadda jami'in 'yan sanda Ronald Ota ya faɗa wa mujallar Reuters. Ya ce wa yau Allah na zan wanke ta in shiga in zagaye gari in ji mai motar Gosin. a hirar da suka yi da mujallar Africans ya kuma kara da cewa hmm hmm komai na cikin motar nan tsaf kamar yadda ke a da